يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما هكا الله تشكي كونسا يومنا رانر شاشدا قوة رمضان شكرا تدبو دريهدو da talatin da shida da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu daga makka zuwa madina wacce ta daidai da uku ga watan bakwai shekara ta 2015 da haihuwar annabi isa a ci gaban karatunmu na bibiyar ayoyin alkur'ani domin fahimtar abin da suka kunsa muna nan a cikin suratul araf inda karatunmu da ya gabata muka tsaya akan aya ta 142 yau kuma za mu ɗauka daga ta 143 mu tafi zuwa ta 145 kafin mu fara bayani akan ayoyin za mu saurari karatun bakinsu daga bakin malam malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين ما شاء الله تبارك الله الله سبحانه وتعالى يكتشف ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين مع نروانا آية a الله سبحانه وتعالى يكي ولما جاء موسى limiqatina yayin da annabi Musa ya zo a lokacin da muka iyakance masa domin ganawa da mu wa kallamahu rabbu wannan lokaci da aka iyakance kamar da muka ambata a ayoyin da suka bayanin su ya gabata cewar an ajiye kwana arba'in to bayan cika kwana arba'in lokacin da aka iyakance masa yayi annabi Musa ya zo ganawa da mahalicinsa to shine Allah yake cewa wa kallamahu rabbuhu kuma ubangijinsa ya zanta da shi ganin Allah subhanahu wata'ala ya zanta da annabi Musa ta salon wato anin gaya masa wahayi da ke ɗauke da umarni da hani to shine qala rabbi arini anzur inai jin ya ji maganar Allah subhanahu wata'ala babu wani wato anin tsani tsakani sai ce ya ubangiji na nuna mun kai in ganka qala lan tarani sai Allah subhanahu wata'ala ya ce da shi ba za ka ganni ba domin ba ka da ikon iya gani na a wannan rayuwa ta duniya wannan shine tsarin da ubangiji wata wata'ala ya tsara qala lan tarani ice ba za ka iya gani na ba walakin unzur ila sai dai kalli zuwa ga dutsen da ke gefanka dutsen tsuri saina dubu wannan dutsen kalle shi fa inista ƙarra makana idan ya tabbata a inda yake yayin da na nufe shi na bayyana gare shi fasaufa tarani to da sannu za ka gani inda har dutsen nan na bayyana gare shi ya iya tabbatuwa a gurin da yake a matsayinsa na dutse to kai ma a matsayinka na annab musa bawa daga cikin bayina za ka iya ganina falamma tajalla rabbuhu lil yayin da ubangijin annabi Musa Allah subhanahu wata'ala ya bayyana ga wato ainihin dutsen ja'alahu dakka sai ya sanya wannan dutse niƙaƙƙe dakakke shine ba shi ya samu daka dakka ya zama wato ainihin niƙaƙƙe ya yi bilis da shi kamar wato ainihin gari wa kharra musa sa'iqa saboda ƙarajin rugugin rushewar wannan dutse da wasa, annabi musa ma ya faɗi yana sumamme falamma afaqa yayin da ya farfaɗo daga suman da yayi qala subhanak sai ya ce ya Allah tsarki ya tabbata gare ka ina tsarkake ka tubtu ilaika kuma na tuba zuwa gare ka bayan tsarkake ka da nake daga abin da bai kamace ka ba to kuma na tuba zuwa gare ka a sakamakon na roƙe ka in ganka ba tare da izini daga gare ka ba ba tare da kai min damar nemi in ganka ba na yi wato ainihin zarbabin cewar in azarbabin in ganka dan naji maganar to ya ubangiji na tuba gare ka daga neman abin da ba zan iya ɗauka ba abin da ba zan iya wato fuskantar fuskantarsa ba wa ana awwalul mu'minin kuma ni ina daga cikin wato ainihin farkon waɗanda suke jaddada imani daga cikin al'ummata domin dama mai imani kuma ya ce wa ana awwalul mu'minin ni na daga cikin farkon masu ba da gaskiya ma'ana masu jaddada imani akan imanin da nake da shi ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi <clears throat> malamai suke cewa cikin zubin ayar a gabar da Allah yake cewa annab Musa ya ce qala rabbi arini bur ilai annab Musa ya ce ya ubangiji na nuna min kai in ganka malamai suke cewa jama'ar da ake cewa khawarijawa da waɗanda ake cewa mu'tazalawa waɗanda suke kore yiwuwar a ga Allah subhanahu wata'ala da idanuwa har a lahira a ranar alkiyama sun riki wannan aya a matsayin hujja da dalili da suka riƙe a kan wato matafiyar da suke kai wacce take taɓarna wanda wato anin dalilai na shari'a da suka shafi ayoyi na alkur'ani sun zo wanda suke nuni akan kore ganin Allah subhanahu wata'ala a nan duniya sannan kuma ayoyi tabbatattu sun zo akan tabbatar da ganin Allah subhanahu wata'ala a lahira daga cikin ayon da suke kore yiwuwar ganin Allah a nan duniya akwai wannan aya amma su mu'tazila da khawarijawa sun riki wannan aya a matsayin dalilin kore ganin Allah duniya da lahira gaba wanda a nan duniya bawa kan gaza da kasa ganin ubangiji subhanahu wata'ala saboda gazawarsa da kasawarsa a yanayin halittar da Allah yi masa ba zai iya ganin ubangiji a haka ba amma a lahira tabbas muminai za su ga Allah mai girma da ɗaukaka da ganin da wato ainihin suke da shi kasancewar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa babu wani wanda zai shiga aljanna a irin yadda yake a halittarsa ta nan duniya har sai an mai da shi kwatankwacin halittar babansa na farko annabi adam tsawo tsawon sangali sittin faɗi tsawon sangalin hannu arba'in ka kirga ko falwaya nawa zai kama eh daga wato ainihin ɗan yatsanka zuwa gwiwar hannu sai an kirga guda sittin a tsaye shine tsawon mutum guda daga nan kuma sai an kirga wato ainihin arba'in shine faɗin mutum guda ba mai shiga aljanna sai a irin wannan zubi ba yanayin yadda nake dinna ɗan kit sake dan wato an cakulo za a shiga aljanna ba eh ba haka za a shiga ba to a wannan yanayin da Allah subhanahu wata'ala zai mai da bayi yayi musu yanayin da za su iya ganin sa kuma kasancewarsa sun rayu suna masu bin sa yayi musu shirin da za su iya ganin sa dan ni'imta su da ganin nasu da za su daga cikin dalilin suke tabbatar da haka cikin suratul qiyama aya ta 22 zuwa ta 23 Allah subhanahu wata'ala yana cewa wujuhun yawma izin nadira ila rabbiha nadira wasu fuskokin a ranar alkiyama suna cike da kwarjini da sheƙi da kyalkyali saboda sun raye suna masu bin Allah subhanahu wata'ala fuskokinsu suna haske za a tashe su Allah yake cewa ila rabbiha nadira kuma su masu duba ne da kallo zuwa ga ubangijinsu wannan aya ta tabbatar da cewar Allah subhanahu wata'ala yana aminta da yarje wa bayansa muminai sa ganshi a ranar alkiyama a gidan aljanna Allah ya sa mu dace malamai suka ce kamar yadda hadisai ingantattu suka yawaita hululu fal akan tabbatar da cewar bayan Allah muminai a ranar alkiyama za su ga ubangiji Allah subhanahu wata anan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ɗaya daga cikin hadisansa yana cewa innakum tarawna rabbakum ayana haƙiƙa za ku ga ubangijinku ƙuruƙu ganin ido saboda haka a ranar alkiyama bayan Allah muni za su ga Allah wani hadisi imam bukhari da muslim suka rawace shi kuma akwai hadisai tabbatattu da suke tabbatar da bayan Allah mummuni za su ga Allah da aka samo daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da ba su kasa ashirin ba ɗaiɗaiɗai daban-daban kowanne ya rawaito manzo ya tabbatar da cewar bayan Allah mummuni za su ga ubangiji ranar alkiyama har yake cewa yadda ba a turereniyar ganin wata a ranar da ya kai kwana goma sha biyar haka ba za a yi turmutsu-mutsu ɗin ganin ubangiji ba su ba wata saboda haka kafirai su ne Allah zai haramta musu ganinsa a duniya da lahira Allah ya ce kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun a'a lallai haƙiƙa kafirai da suka kafircewa Allah a ranar alkiyama su ababen sha makancewa ne da karewa daga ganin ubangiji ba yadda za su iya ganin ubangiji su ba na wata'ala don ba su yi abin da zai ba su damar su gan shi ba to bayan haka malamai suna cewa da allah yake cewa falamma ta jalla rabbuhu lil jabali yayin da ubangiji ya bayyana ubangijin annabi musa allah su ba na wata'ala ya bayyana ga dutse da ya ce in ya tabbata inda yake annabi musa zai iya ganinsa to malamai suke cewa allah ya faɗa haka don ya an karar da annabi musa cewa yadda dutse yake ya fi annabi musa girma ya fi shi ƙarfi da wato ainihin tsauri idan har ya iya tabbata a inda yake yayin da ubangiji ya bayyana to annabi musa ma zai iya tabbata a asalin halittarsa da allah ya masa ya ga ubangiji shi da yake ruwa da jini da tsoka da ƙashi da ba su kai ƙarfi da tsaurin dutse ba in har dutsen nan ya tabbata aka ubangiji ya lamince masa to shi ma zai iya ganinsa to kuma hakan ba ta faru ba yayin da ubangiji ya bayyana ga dutsen allah yake cewa ja'alahu dakka sai wato isan ya dutsen niƙaƙƙe dandakaƙƙe ya zama kamar rairayi ya zama kamar yashi ya zama ya yi sambel ya yi wato bai ɗaya da ƙasa kamar dama babu tudunsa a gurin malam abubakar jabil jaza'iri allah ya ji kansa da rama cikin wato ainihin littafinsa na harul khair da ya yi hashiya an ƙarin bayani a kan tafsirinsa aisaru tafasir yake cewa wannan aya da take gaya mana allah subhanahu wata'ala ya bayyana ga dutse ya wato ainihin nike ya zama gari yanayinta yanayin kwatankwacin faɗin Allah subhanahu wata'ala cikin suratul hashri aya ta 21 da yake cewa law anzalna hadhal qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah Allah yake cewa da za mu saukar da wannan alqur'ani magana ta zance na ga dutse to da ka tarar da wato ainihin shi wannan dutsen da ka ga wannan dutse yana mai cike da tsoron Allah yana mai wato ainihin farfashewa da rugurgujewa saboda jin zancen Allah saboda tsananin tsoron Allah daga jin zancensa zai wato ainihin farfashe yi wato rugurugu min khashiyatillah saboda tsantsar tsoron Allah amma ga shi an saukarwa da mutum ya ƙi ƙashi ya kangare ya bijire ya ƙi karɓar wa'azi da bayanin da Allah yake a cikin littafinsa wanda yake nuna tsaurin zuciyar ɗan adam idan wato ainihin ta bijirewa Allah subhanahu wata'ala to yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana ga dutse ya niƙe, to haka da za a saukar da zancensa ba ma bayyana ubangiji ba rugujewar zai saboda haka wannan yake nuna mana yadda wato anin ubangiji subhanahu wata'ala ya kora yuwar a iya ganinsa a nan duniya ga kowa daga cikin bayinsa gannai da Allah yi wa bayi a irin wannan rayuwa ta duniya ba za su iya suka ubangiji subhanahu wata'ala ba Allah yake cewa wa kharra Musa sa'iqa kuma annabi Musa anan take ya fadi yana sumamme malamai suke cewa wannan fassara ita ce mafi garai mafi wato ainihin tabbas da kuma zama mafi rinjaye kan fassar da ke cewa nan take sai annan Musa ya faɗi yana matacce sa'iƙa akwai wato ainihin da cikin magabata da yake fassara cewa sai annan Musa ya faɗi yana matacce sannan kuma Allah ya raya shi malamai suka ce sa'iqa abinda ake nufi sumamme falamma afaqa yayin da ya farka sumiya ce ake cewa afaqa amma mutuwa ce sai a ce falamma ahyayna yayin da muka sake raya shi an gane ko to da haka malamai suka ce wannan shine abin da fi, sai abin da wannan aya take kodin wannan aya tana tabbatar mana da zancen Allah wa kallamahu rabbu kuma ubangijinsa yi magana da shi ya zanta da shi a shi Allah yana magana sai ka yadda yana magana irin maganar da ta dace da shi irin wacce ta cancance shi a matsayinsa na wanda ya da kowa da komai wanda ta waya ba ta samunsa ka wa kuma bayi zance irin nasu a matsayinsu na kasassu gajiyayyu bayi waɗanda suke tauyayyu kowanne irin nasa daban zancen Allah daban da na bayansa na bayi daban da na wato ubangiji su na wata. kada ka kore wa Allah magana don bayi suna magana domin ya ce laisa ka shay Hishai, wahuwar as ulbasir, Ba babu abin da ya kama da shi kuma shi mai ji ne mai gani Don bayi suna ji suna gani ba za ka kore wa Allah ji da gani ba sai ka tabbatar masa irin nasa ka kuma tabbatar musu irin nasu ka kore yiwuwar kamanceceniya tsakanin nasa da nasu sannan kuma bayan haka wannan aya na sanar da mu cewar cikin waɗanda Allah ya zanta da su akwai annabi Musa shi sama ake cewa da shi kalimullah abokin zancen Allah abokin maganar Allah saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya zaɓe shi cikin bayan da ya zanta da su babu wata wato anin wani tsani ko wani a tsakani da shi da Ubangiji subhanahu wata'ala sannan wannan aya na kore yiwuwar ganin Allah subhanahu wata'ala a nan duniya saboda raunin da mutum yake da shi na ba zai iya ganin ubangiji ba a yadda aka halice shi a duniya sannan bayan haka wannan aya tana kwadaitar da mu akan tuba a duk sanda wani abin da ya cancanci a tuba ya faru gabawa shi sa nan musa nan take ce inni tubtu ilaik ya ubangiji ina tubar maka sauraka da zarar kai kuskure wani abu na ba daidai bai faru da kai to ana so ka gaggauta ko ba zuwa ga ubangiji ka nemi ya yafe ka Allah ka yafe mu sannan kuma wannan aya tana umarni da a rika tsarkake Allah subhanahu wata subhanaka inni tubtu ilaika sai da ya tsarkake Allah subhanahu wata'ala daga abin da bai kamace shi ba sannan kuma yace na tuba zuwa gare ka saboda haka ana so bawa ya zama wato mai yawan tsarkake Allah subhanahu wata'ala kamar yadda manzon ya koyar da mu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim so subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar da wanda ake yi bayan idan da sallah subhanallah subhanallah subhanallah saboda haka ibada ce wacce take mai girman gaske hatta mala'iku wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak Allah yana ga mana suna wato godiya ga Allah da tsarkake shi sannan bayan haka wannan aya tana kwadaitar da mu akan sabunta imani da gaggawa akan haka bayan ya ce inni tubtu ilaika sai ce wa ana awwalul mu'mini kuma ni ne farkon wanda ke ba da gaskiya cikin wato anin al'ummat saboda haka ana so duk da ka yi imani ka rika sabunta imaninka ma'ana ana karka aikata aikin da zai sa imanin ka ya rika karuwa ina karfi kada karka yin abin da zai sa imanin ka ya rika baya Allah ya samu dace bayan haka sai Allah ya ce qala ya musa inni safaituka 'ala an-nasi bi wa bi kalami ma ataituka wa kum Allah subhanahu wata'ala ya ce, "Ƙala ya Musa in stafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami, faqud ma a taituka wa shakirin." Ma'anar wannan aya a takaice, kira Allah subhanahu wata'ala ya gabawansa Musa. "Ƙala ya Musa ya ce, "Kai Musa, in stafaituka ala nasi haƙiƙa na zaɓe ka na fifita ka a kan sauran mutane da kuka yi zamani da su da kake rayuwa tare da su da me na zaɓe ka na fifita ka Allah ya ce biri salati da isar da sakonni na zaɓe ka na fifita ka da zantawa ta da kai ban zanta da wani cikin al'ummarka ba ban zanta da wani a lokacin da kake rayuwa cikin banu isra'il ba sai kai na zaɓa na wara na yadda da in zanta da kai wannan zaɓi ne da gare ni martabawa ce darjantawa da gare ni na yi maka fahud ma'ataituka don haka ka yi riko da abin da na baka na wannan saƙo ka riƙe shi da kyau ka ɗauke shi da mahimmanci ka kuma yi riko da wannan zantawa da ne da kai a bace mai girman gaske ba da kowa nake zantawa ba amma kai na yadda na zaɓe ka ka zama wanda zan zanta da kai Allah yake cewa wa kun mina shakirin kuma ka zama daga cikin bayi waɗanda suke masu godiya a kodayaushe ka zama cikin godiya ga Allah subhanahu wata'ala akan abin da ya maka na baiwa da ni'ima ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi malamai suke cewa da Allah yake cewa ƙala ya Musa in nisnafaituka alan nas Allah ya ce kai Musa na zaɓe ka na fifita ka akan sauran mutane suke cewa wannan bayani da wannan aya take yi a wannan gaba tata kamar kwatankwacin hadisin da imamu hakim irawaita ne wanda a karɓo daga sahabin annaba anas ɗan malik Allah iya da shi ya ce manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce musa bin imran safiyullah musa ɗan imrana zaɓaɓɓen allah kaga yanayin yadda alkur'ani ya faɗa ya musa nisɗafai tuka haka ma manzo yake cewa musa bin imran safiyullah saboda haka kana da aya da hadisi da ke tabbatar da zaɓe da allah ya wa annabi musa ya fifita shi akan al'ummarsa da kasancewarsa manzo da aka aiko da saƙo da kasancewarsa annabi manzo da Allah ya zanta da shi ba tare da wani a tsakaninsa da shi ba a zantawar da yi da shi da Allah subhanahu wata'ala yake cewa bere salati in istafaituka ala nas bere salati wa bi kalami to shine malamai suke cewa wannan wato ainihin gaba tana sanar da mu cewa saƙon manzantaka da kuma darajantawa ta zantawar Allah subhanahu wata'ala abu ne da wato ainihin Allah subhanahu wata'ala yake zabar wanda ya so daga cikin bayinsa yi masa wannan baiwa daga cikin waɗanda Allah ya zaɓa da irin wannan baiwa akwai annabinsa annabi Musa amincin Allah su tabbata a gare shi malam Muhammadu Tahir dan Ashur Allah ya ji kansa da rahama yake cewa abin da ya tabbata ya zo a cikin hadisi wanda ke yin hani daga fifita wasu sashi na annabawa akan wasu za a ɗauke shi ne akan fifita wadda ta zama ba a dogara da wani dalili daga Allah ko daga manzan Allah ba saboda wato ainihin hakan zai zama shaci faɗi zai zama kundinka a nan ne bai halatta izamanto kana fifita wani annabi akan wani da abin da ba shi da dalili tabbatacce ingantacce kama irin wanda suke shaci faɗinsu ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama allah ya yi shi ne daga haskensa wannan fifita wasu annabawa ne akan wasu da abin da allah bai faɗa ka ba manzan allah sallallahu alaihi wasallama bai faɗa ka ba wannan saɓo ne mutum ya faɗe shi yana sane babu wato ainihin wata shubha a tare da shi riddaci saboda kamar kana cewa manzo sallallahu alaihi wasallam wani sashi ne na ubangiji wannan ba daidai bane ganganci ne saboda haka in ya zamanto ka fifita wani annabi akan wani da abin da Allah ya tabbatar da ya fifita wannan annabin da shi babu laifi kamar yadda yanzu muka ji cewar Allah ya ce ya fifita annabi Musa da bashi manzantaka ya fifita shi da zantawa da shi babu wani tsani a tsakani babu wani tsakanin Allah da annabi Musa to kai ma an ka fifita annabi Musa da cewa ya fifici annabawan da Allah bai zanta da su kai tsaye ba ya fifici waɗanda annaba ne ba su kai ga matsayin manzantaka ba ko to kai ma kana da abin da ka dogara da shi nassi na aya da hadisi na manzo da yake cewa Musa bin Imran safiyullah in ka fifita shi baka yi laifi ba ko kuma mutumin da zai zo imai da wato anin zancen fifituwar wani annabi akan wani shine kullun abin kutsawarsa da zantawarsa zantawar da ba a daukan izina da lura to wannan malamai suka ce shi hadisi ya zo da hani akan haka amma in dai ba wannan ba ne don ka faɗi matsayin da allah ya wani manzo da bai wani ba daga cikinsu allah ma yake cewa tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd haƙiƙa waɗannan manzanni mun fifita wasu sashin su akan wasu da yawa wasu baiwar da bai wa wasu ba sai abinda wannan aya take koyar da mu malamai suke cewa wannan aya ta ne mana bayanin zaben da Allah yi bawansa annabi Musa ya fifita shi akan wasunsa sannan bayan haka wannan aya na sanar da mu cewar hikimar saukar da littattafai da Allah yake da dokoki cikin littafan da ya saukar yana saukarwa ne don a yi riko da waɗannan dalilai da dokoki da suke cikin littafan da ya saukar a yi aiki da su sai ce fahot ma'ataituka ko kai riko da abin da na zo maka nan riko ne naka wato fahimci abin da suka ƙunsa kai aiki da shi ba riko kawai na kai dakon baki amma ba ka san abin da ya kunsa ba kuma ba ka aiki da abin da ya nura a sannan bayan haka malamai suke cewa wannan aya ta ne mana umarni da gode wa Allah subhanahu wata'ala akan ni'imomin da imana shi yasa aka ce da annabi Musa wa kun mina shakirin ka zama daga cikin bayi masu godiya wanda su ne Allah yake ƙara wa ni'ima akan ni'imar da ya musu sakamakon suna gode masa akan abin da ya musu bayan haka sai Allah subhanahu wataala ya ce wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'idatan wa tafsilan li kulli shay'in wa tafsilan li kulli shay'in fakhudha bi quwwati wa amur qawmaka ya'qudu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin Allah subhanahu wataala ya cigaba da cewa wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'iza wa tafsilan li kulli shay'in fa khudha bi quwwa wa amur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin ma'anar wannan aya a takaice Allah yana cewa wa katabna lahu fil alwah kuma mun rubuta wa annabi Musa a allan da ke ɗauke da attaura shi ne saƙon da aka ba shi a ganawar da aka da shi littafin attaura ta salon ba shi shi rubuce a cikin alluna sai ce wa katabna lahu fil mun rubuta wa annabi musa saƙon da muka ba shi rubuce a cikin alluna allau shine allo alwa alluna da yawa a cikin allo aka rubuta attaura me aka rubuta masa min kulli shay'in mau'iza dukkan wani abu da yake da bukatarsa al'umarsa ke da bukatarsa na wa'azi na gargadi na jan kunne an yi a ciki sannan ice wa tafsilan li kulli shay kuma bayan haka an fayyace kowane abu na hukunce-hukuncen da za su bukata a rayuwarsu ta duniya kuma su wato ci gajiyar haka a lahira an musu bayanin haka filla-filla a cikin littafin attaura sau da haka littafi ne da ke dauke da wa'azi littafi ne da ke dauke da bayanin dokoki da hukunce-hukunce na halarci da haramci komai an fayyace a cikinsa kamar yadda alkur'aninmu yake cike da wa'azzuka yake kuma ɗauke da wato anin bayanai na hukunce-hukunce haka zubin wato anin a taura ita ma allah subhanahu wata'ala ya sanya wa'azuzzuka a ciki da kuma wato bayanin hukunce-hukunce sannan sai ce fakhudha bi quwwa dan haka muka ce da annabi Musa ka riki wannan littafi na at-taura kai riko da waɗannan alluna da ke ɗauke da rubutun at-taura da ke ɗauke da bayanin komai filla filla daki daki da yaya za ka riƙe ta bai ƙuwa ruƙo ƙarfar ruƙo. ka riƙe ta da kyau rikon da ba za ta kufce maka ba sannan kuma wa maka ya akhudhu bi ahsaniha ka kuma umarci al'umarka ka umarci jama'arka da su yi da mafificin abin da ke cikinta malamai suka ce kamar ruƙo da yafiya a maimakon ɗaukan fansa an zo da bayanin za a iya maka abu karama an zo da bayanin za a iya maka ka yi abuwa ka yafe to ku ɗauki wanda ya fi ku ɗauki yafiyar sai Allah ya fi muku koma akan ku ɗauki ramuwar an fahimta ku duk da ya halatta ku rama sannan ku ɗauki abin da ya fi sauƙi akan wanda ya fi tsauri an zo muku da wani abin mai tsantsan an zo muku da mai sauki ku dau mai saukin ko kuma ga abu mai lada ga wanda ya fi lada to ku ɗauki wanda ya fi lada. an fahimta ku to shine ka umarci al'ummarka ya akudu bi ahsaniha su yi riko da abin da yake mafifici an gane ku daga cikin abin da a taurar take dauke da shi Allah yake cewa sa'urikum dar fasikin da sannu zan nuna muku ƙarshen gidajen waɗanda suka fice daga bin Allah zan nuna muku ƙarshen al'amarin waɗanda suka saba yaya lamarin su yake kasancewa ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi malamai suke cewa da Allah ya ce wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay mun kuma rubuta wa annabi Musa cikin wato ainihin allo ita attaura da aka rubuta masa mun rubuta masa ita cikin alluna dauke da bayanin kowane abu to shine malamai suka ce wanda suke da bukatar suka suke da bukatar sa a rayuwarsu ta duniya kuma suke da bukatar sa a rayuwarsu ta lahira kamar da mu alqur'ani yake haka sai maka bayanin abin da zaka ka kubuta a lahira zai maka bayanin abin da zaka ka rayu a duniya salin alim lafiya lau ba tare da ka saba ubangiji ba to haka littafin at-taura shi ma Allah subhanahu wata'ala ya tanade shi malamai sun yi ta sabani kan cewar allunan da aka rubuta wa annabi Musa at-taura guda nawa ne tunda an ce alwahi an gane ko to ba aya ba hadisi ingantacce da iya bayanin adadinsu kawai ka bar shi Allah da ya ce Allah ka yadda allunan ba shi ne abin da ya fi damuwa da ka sani ba abin da ya fi damuwa da ka sani tana ɗauke da bayanin halacci da haramci tana ɗauke da bayanin jan kunne da wa'azanci to wannan ake so ka fahimta shi aka maka bayani an kuma kwaɗaitar da waɗanda aka saukarwa da ce wasu ɗauki abin da yake mafifici a ciki amma ka san yawan allunan sai me in ka jahilci yawan allunan sai me an fahimta ko sa malamai suka ce to wannan ma shi sa ubangiji bai ma wato yi magana a kansa kai ma kuma ka bi shi haka ka yi da cewa kura alluna wasu kuma suka ce to ai alluna da yiwuwar an yi su ne daga lu'ulu'u a an yi su ne daga zinari a an duk ba aya ba hadisi allo allah ya ce ka bashi allo na karfe ne na zinare ne na itace ne na mai ba ruwanka an fahimta ko kai dai abin da ake so ka yadda da abin da Allah ibaka labari kai imani da shi bin kwakwafin abin da ba fayyace maka shi ba ba naka bane sannan har wayo har wasu magana suka yi akan fadin alluna da tsawonsu yaya tsawon allon ya fadinsa kaga duk wannan cusa kai ne cikin abin da bai kamata ka cusa to irin wannan duk za ka ta gani irin wannan shi sa galibi ba ma damuwa da sai mun ka'ir wani amma dai za mu iya an karawa ka fuskanci abin da ya kamata ka fuskanta a ƙarƙashin aya Allah ya ce sa'urikum daral fasikin da sannu zan wato nuna muku gidajen waɗanda suka fice daga biyayyata to wajen ma'anar abin da ake nufi da darul fasikin a wannan gaba wasu malamai suka ce abin da ake nufi halaka kawai sa'urikum daral fasikin. da sannu zan nuna muku halakar waɗanda suka fice daga biyayya wasu kuma suka ce zan nuna muku gidan waɗanda suka saba mun su ne wato ainihin garin masa. wasu kuma suka ce a guraren da kafirai suka zauna adawa da samudawa ai ba su ba Allah ba sun saba masa kuma da aka halakar da su an bar wato kufai irin wato abin da yake saura da ragowa na inda suka rayu wasu kuma suka ce abinda Allah yake nufi jahannama a kwana a tashi bayan an gama wannan rayuwa ta duniya Allah tara bayi yayi sakamako yayi sakayya yayi hisabi zai nuna wa waɗanda suka ba da gaskiya da shi gidan waɗanda suka saba masa a lahira ita ce wutar jahannama wasu kuma suka ce a kawai wato ni masaukan kafirai waɗanda suke kangararru bujirarru don su ɗauki izina su Allah zai nuna musu to abinda malam ibnu kathir Allah ji kansa da rahama irin jayar shine cewar Allah zai nuna wa banu isra'il gidajen ma'abota garin sham sannan kuma zan mallaka muku su ma'ana waɗanda suka kangare suka kibin Allah cikin jama'ar garin sham da Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya umarci banu Isra'il daga ba da cewar su je su yaƙe su har wasu suka toge suka ce kai Musa tafi da kai da ubangijin ku yaƙi mu muna nan in kun gama ka da haka same mu to Allah yake cewa zai nuna musu gidajen waɗanda suka kangare ƙarshen yadda al'amarin su ya kaya a halakar da su kuma su su zo su mallaki wannan gurare a zama an gadan musu da shi to saboda haka malamai suka ce wannan shine abin da yake akwai domin garin Masar ba gurin da wato ani za su koma masa ba ne kuma ba wani dalili da yana cewar wato sun koma garin masar da ya zama sun gaje shi ko kuma wato an nuna musu yadda garuruwan ko su fir'auna suka kaya kuma kamacin haka sannan bayan haka sai abinda wannan aya take koyarwa malamai suke cewa wannan aya tana sanar da mu tushe da asali na yin rubutun abin da Allah ya saukar a allo an fahimta ko rubutun ayoyin Allah a allo ba sabon abu ne tun lokacin annabi Musa aka rubuta annabi Musa a taura a cikin alluna an fahimta ko wannan yasa kake ga har yanzu malamai da muke da su masu makarantun allo suke jin cewa in ba da allo kai karatu ba da sauranka an gane ko suna ganin cewa allo yana da asali abin su rike allo ne shi sa wasu malaman za ku koda sun bude makaranta an yi hadda da alkur'ani an iya sai kuma su zo su bude maka yi da allo cewar yadda kai da alkur'ani nan ka iya shafi shafi to kuma ka dauka ka rubuta allo rubutun hannunka kana ganin inda kuskure yake da inda gyara da aka yi maka sannan kuma ka zo ka sake biya shi to wannan kuskuren da kai sanda kana yi ana cewa da kai nan idugo ka tsallake shi nan kaza to ƙara yin ƙwaƙwaf ne da abin da kake karanta so da haka yin rubutu a allo yana da asali amma nan bai kora ka koyi hadda alƙur'ani da ƙur'ani kuma ka iya kamar da wanda al'i da allo baiwa ce akwai 'yan baiwa masu hadda mai ƙwari ko da mai suka haddace akwai kuma wanda ya da allon bai kai hadda da ba ta kai ƙwarin wanda ya da ƙur'anin ba yadda ba ta kaya baiwa ce allah yake ta ga wanda ya so akwai bayan allah da suka kalli littafi ko suka kalli shafi inda sun karanta daga farko zuwa ƙarshe suka baka za su gaya ma abin da ke ciki irin malamin dan bayan malam allah ya kare shi da lafiya irin suna da baiwa ta musamman akwai wanda muka yi daki ɗaya da shi a madina shi ma yana nan da ransa ina garin jos asali ɗan jos ne amma yanzu yana bauchi da zama sakamakon rikicin yalwan shandam da aka yi aka ja ka kona masa duk littafansa da ya dada su daga madina shi ma da ya tsira da kyar aka harba yaransa a kafa Allah ciki ikonsa ba rabon zai mutu aka cire masa harsashi to zina cikin wato bauchi da zama ina limancin juma'a a masallacin jami'ar da ke cikin wato ainihin bauchi to shi ma in ya ɗauki takarda ta rubuta littafin da aka yi mana ko lacca da aka yi mana inda ya karanta so ɗaya ya kai so biyu ya kai so uku ya baka zai zoma da abin da yake ciki amma kuma yana da tsoron jarrabawa he eh, wani iko na Allah ga kwarin karatu amma ga tsoron jarrabawa eh ina da matakar kokari ya karu da ni na karu da shi cikin yadda Allah Allah ya saka min da alkhairi to cikin wannan aya har wa yau ana sanar da mu cewa Allah subhanahu wata'ala ya fayyace wa banu Isra'il bayanin duk abin da za su bukata a rayuwarsu ta duniya da rayuwarsu ta addini cikin littafin attaura sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu cewa Allah ya saukar da littattafansa ba wai sai attaura kawai ba don a yi riko da su a fahimci abin da suka kunsa a aiki da su yasa aka ce shi ɗin yi riko da littafin attaura da ƙarfin gaske kuma ya umarci al'ummarsa da su yi riko da shi su fahimce shi su karanta shi su iya bakinsa su karance shi su fahimci ma'anarsa su kuma yi aiki da abin da suka goge da karatunsa da fahimtar ma'anarsa haka kuma mu muke faɗa wannan tafsirin da muke yi don a fahimci bakin alkur'ani da muke karantawa ya zama ka iya bakin ka san ma'anar bakin kuma aiki ya biyo baya shine ribar saukar da alkur'ani da ma sauran littafin da Allah subhanahu wataala saukar sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu umarni da Allah yake wa bayi a cikin littafansa da a rika yin riko da abin da yake mafifici a harka addini ya kamata ka zama duk abin da zaka kana mafifici kakka zama kurar baya annabi yake cewa wasu mutane ba za su gushe ba suna gabatar da kansu suna gabatar da kansu har Allah ya mai da su gaba wasu kuma ba za su gushe ba suna ta baya suna ta dakirewa har Allah ya dakirar da su to da haka abin da ake so a harka ta addini ka zama ɗan gaba gaba mai fahimta mai aiki da abin da ka fahimta mai riko da shi kamkam ba ka zama yan wato a shanta ke ba sannan kuma bayan haka wannan aya tana sanar da mu cewar Allah subhanahu wata'ala zai nuna wa bayansa ƙarshen waɗanda suke saba umarninsa suke ficewa daga biyayyarsa shine ya halakar da su E, wato ainihin kawo da su a ban kasa ta salon halakarwa kuma inda suka tafi suka bari ya maye da wasu bayan da za su bi shi saboda haka in ma bayi ba su ba Allah ba Allah zai zo da bayan da za su wato ainihin bi shi ba tare da sun saba masa ba su kuma ci gaba da tubar masa a duk sanda wani abu ya faru da su na kuskure in ya sha yudhibkum wa ya'ti bi akhari ko bi khalqin jadid in Allah ya so sai da ku yazo da sababban halitta kau da ku yazo da wanda wato anin za su bi shi su da ka waɗannan bare da muka ji sune abin da Allah ya kore mana isa waƙe a bayanin mu ne abin da muka daidai Allah ba mu ladansa wanda aka ci karo da kuskure ko sun harshe Allah iya yafe na walaikun salam daukar eh fifita wasu annaba akan wasu na yau ba uba asu hayya to abinda ya shafi eh, a ce misali tsakanin annabi isa da annabuwa kace yusufa eh, yusuf din ko zakariya din ko annabi haya ko ma waninsa in ka kalli abinda bayanai suke nuna na malamai eh, daga alkur'ani da hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallama suna bayanin annaba da manzanni kafdinsu ba sama da guda biyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine su annabi ibrahim ina biye da shi an gane ko annabi musa annabi nuhu annabi isa waɗannan guda biyar ɗinsu ake cewa ulul azumi minar rusul mafiya juriyar manzanni ba sama da su a ciki akwai yusuf kaga ba yusuf kaga wannan sai ke cewar annabi isa a cikin matsayin da allah ya wa annaba da manzanni ya fifice annabi yusuf saboda shi ba cikin ulul azmi wanda allah ya kira su da cewar da manzo wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul eh, ka yi kamar yadda mafiya juriyar manzanni suka yi duk da kana cikinsu an fahimta ku to haka wani wanda zai zo ya ce na kokarin. ita annabi eh, yusuf ya fi annabi isa ko annabi isa na ya fi kwamfam ba wani ja annabi isa a matsayi da daraja ya fifici annabi yusuf eh, da shi na cikin ulul azumi shi ko ba a cikinsu in ka ɗauki kuma ta ɓangaren abin da za a ce misali shi kuma ta matsayin da allah ya masa ɗan annabi ne jikan annabi ne ko saboda haka babansa annabi ko kakansa annabi ishaq baban kakansa annabi ibrahim alaihi salam annabi dan annabi jikan annabi ko to haka to wannan shi kuma darajar ya same ta wasu kuma daga cikin annaba ba su da ita da manzanni sau da Allah yana fifita wanda wani da abin da yawa wani bai wani ba yawa wani bai wani ba amma in ka ɗauke su gaba ki ɗaya dunkule kana so ka waru wanda suka fifici kowanne to guda biyar nan sama da su kowanne su eh, wannan shi ne abin da Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa